Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. kimanin bakin haure dubu bakwai ne na kasashe daban-daban algeria ta turo su zuwa asamaka da ke arewacin niger a matsar da ke tada hankali a cewar gwamna agadas za ku ji cikin labarin namu a kuma gaya mutane da aka karbe ma wato wuraren su a ƙauyen tara domin gina bututun mai niger benin waɗannan mutane na ci gaba da jiran diyarsu a cikin shirin mu na musamman kuma za mu taɓo matsalar yawaitar fyaɗe kan ƙananan yara a yankin zandayar. ta madalla yanzu ga labar naku daki daki a jiya biyu ga watan Afrilu shugaba Muhammad Bazoum ya cika shekaru biyu kan karagar mulki dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya shugaba Bazoum ya yi rantsuwar kama aiki a ranar biyu ga watan afrilu shekara ta 2021 bayan ya lashe zaben shugaban kasa a ranar 21 ga watan afrilu. fabrairun tare da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zagaye na biyu wanda ya kawo canjin demokradiyya na farko a nijar ta haka ana bayyana nijar tamkar ƙasar demokradiyya da ke ci gaba kuma ƙasa mai zaman lafiya cikin shiyar yammacin afirka Kasancewar yawan bakin haure da aka koro daga Algeria da ke asamaka a arewacin Nijar na kawo fargaba. Su kusan mutane dubu bakwai ne na kasashe goma sha tara suke wannan gari sun rubanya al'ummar asamaka har su uku kara zuwa kaɗai suke yi kuma cibiyoyin su na raguwa magaji dada gwamnan gwamnan agadas a cikin rahoton anise karim cikin garin akwai mutane dubu biyar da suke nan ba su samun kulawa wannan bai kyautu ba abin da muke da shi shine mashayar ruwa famfo guda uku waɗanda sun tsufa ɗaya ne yake aiki muna da asibitin da jama'a asibiti ba su wuce biyar ba da suke kula da yawan waɗannan mutane euh, suna cikin wani hali abin ya musu yawa za mu ba da shawarwari domin gwamnati da abokanin hulɗa su saka hannu sannan gwamnatocin ƙasashe goma sha tara da 'yan ƙasar su ke nan su ma su ɗauki ɗawainiyar 'yan su Jihar Agadez ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar mutanen na tsawon lokaci. Idan ba haka ba ina jin tsoron a samu cinkoso a samu ɓullar wani matsala na kiwon lafiya. Tun fiye da shekaru uku ne al'ummomin wasu ƙauka na ƙaramar hukumar sukukutan suke fidda zaka da haraji kan dabbobinsu bisa umarnin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A cewar wasu gano waɗannan ayyuka ana yin su ne tare da haɗin kan wasu mazauna ƙauyukan da matsalar ta shafa. Dalilin kenan da hukumomi suka gudanar da aikin wadda kai kan al'umma zuwa ga illar da ke haɗa kai da mayagu. Kama ya bori magacin garin sukukutan a cikin rahoton Abdulaziz dayuma. Muna wayar da kawunan jama'a bisa mutanen da suke ayyuka ga waɗannan 'yan fashi da suke zuwa suna karɓar abin da suke kira zakka a cikin sassa daban-daban na mu, Saboda waɗanda ake haɗa baki da su suna cikinmu. An samu canji dangance da wayar da kawuna da muke yi a cikin yankuna. Saboda a baya jama'a suna jin tsoro ba su a ce suka ba da labari aka fallasa 'yan ta'adda. Amma yanzu tare da wayar da kai da muke yi tare da hukumomi da tare da hukumomi na bariki da na gargajiya kowa ya gane idan ya ɓoye labari kamar mutum ya cikawa cikin sauka ne saboda abun ya shafe su idan suka laɓe abun bai karewa. Sai kuma a gaya kuma mutanen da aka karbe ma wurare domin gina bututun mai mai ratsa Nijar zuwa Benin suna jiran diyarsu a ƙauyen Tara su kusan 89 ne a cewar mai garin ƙauyen Musa Jire an ba su takardar banki abinda suke jira a turo musu kuɗi kawai a cewarsa a cikin rahoton Fadal Alu. Ko shakka babu jama'a suna jira. Bai sati ɗaya ba mun yi musu magana yiwuwar biyan su jiya dangance da bututu da zai ratsa a gonakinsu. Duka waɗanda abin ya shafa ina ganin su 89 ne waɗanda a cikinsu 83 sun samu an buɗe musu asusu. Zuba musu kuɗi ne kawai ya rage a cikin asusun kowane daga cikinsu nan zuwa ƙarshen wannan wata. mutane shida ne kadai ba su shiga tsarin ba saboda akwai kurakurai bisa sunayensu na lambobin asusunsu ina ganin su ɗin ma za a gyara nan ba Ƙungiyar ONG berendi ta gudanar da aikin rarraba kayan abinci ga matan da suka rasa mazansu albarkacin watan azumi, wannan kuma domin taimaka musu yin azumin cikin falala. Madan Hedwig hunon shugabar kungiyar berendi a cikin rahoton alamin washar sun samu shinkafa da kihin gwangwani da madara da kuma shayi yanayin da matan ke ciki shine ya sa muka tsara wannan taimakon idan mun zaɓi taimaka ma mata da mazan suka rasu da marayun nasu mun yi hakan ne saboda yau wannan matan su kaɗai ba sa iya ɗaukar ɗawainiyar gida ganin cewa mazan su sun rasu su ne suka maye gurbin nasu wajen rikon gida dukkan nauyin iyali ya dawo kansu abin yana ba da tausayi mun yi bincike mun gano cewar matan da yaran nasu marayu da tun can ma suna cikin mugun talauci kuma yau abin ya haɗu da rashin mahaifi tun da rasuwar mazajen ne ta shafuwa to hakan na nuna cewar matsalolin suna da yawa sosai Taron karama juna sani kan tattara ayyuka cikin tsarin Projan DDC ya gudana a ranar 1 ga watan Afrilu a Difa, Projan DDC na gudanar da ayyuka da dama kamar ba da horo ga kwamitin kare yara na ƙauye horo zuwa ga malamai burin haka shine na ingiza ilimi da horo na gari mu saurari mataimakin daraktan ilimi na difa nu hassan jori da kuma daraktan kare mata ta jiha da kuma ilyasu sale lamido mataimakin magajin garin fulaturi a cikin rahoton gidi abdurrahman Mun haɗu a wajen wannan zaman taro na abokanin hulɗa na ƙungiyar Save the Children suna da wani tsari ne na inganta sha'anin ilimi a difa a yankin da akwai masu ƙaramin ƙarfi tare da su muna duba yadda za mu ƙarfafa ƙwarewarmu. Wannan zaman taron na bitar irin ayyukan da tsarin ya gabatar mana ne tsawon lokacin da yake aiki. nan da watanni shida masu zuwa za mu nuna bukatun namu daga nan kuma za a yi abin da ya kamata wannan proje a cikin tsarinsa ya hada da yawan abokanin hulɗa ofishin magajin gari da ofishin ma'aikatan jiha da ma'aikatar ilimi ta jiha kamar a cikin kowane proje a ƙarshe ya kamata a duba menene aka yi menene ba a yi ba ya kamata kuma a gyara A cikin watan azumi wato mutane yawancin lokaci suna buɗe baki tare da shan ruwan zaki masu zafi da kuma masu sanfi. A cewar likitoci yana da kyau a fara cin dabino kafin a fara shan waɗannan ruwan zaki. Dr. Abdulrazak Bello masana abinci a cikin rahoton Fatima Yaro. Idan mutum ya sha ruwa mai sanyi sosai bai dace ba, idan kuma mutum ya sha ruwa mai zafi sosai bai dace ba. Cikin waɗannan abubuwa guda biyu, duk wanda aka yi da farko hakan bai dace ba. Saboda haka ne kamar yadda na faɗa, dangance da abin da muka saba gani, ana cin dabino kafin a sha ruwa mai zafi ne. Ana shan ruwa wanda bai da sanyi sosai kafin a sha abubuwa masu zafi. Ba tun tsari ba ne, kamata a yi a dubi yanayi. A lura a kiyaye da cewa ruwan da za a sha ba su da zafi sosai kuma ba su da sanyi sosai. sa trop glacé. A cikin tsarin ayyukan cikon shekaru saba'in da biyar na kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS a ranar Juma'a a Yamai kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniyar da kuma Ektar Ilimi sun gana da ɗalibai kan batutuwan da kan matasa kan lafiyar iyali illar shan taba da kuma tsaron hanya. Muhammadu Zaidan, Sakatare Janar na ma'aikatar Ilimi a cikin rahoton Fatima Lan Yaro. Taron da ya haɗa mu yana cikin ayyukan cikon shekaru 75 da Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta Kirku. kuma cikon shekaru 63 girkuwarta a nan Nijar a kan kyautata lafiyar jama'a maza da mata yara da manya abin da muke gani a da ya bambanta da abinda muke gani a yanzu matasa su ne manyan gaba su ne ƙashin gaban ci gaba na makoma mai ɗorewa manya da matasa da waɗanda shekarunsu suka bambanta ya kawo wani yanayi na cinkoso a cikin birane da ƙauye da kuma rashin daidaiton kai ga samun ilimi. Sha uku ga watan Janairun shekara ta 2024 ita ce ranar buɗe cin kofin Afirka na Kana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka Cup ta bada sanarwa a ranar Alhamis. Wannan kwamfalaza ta gudana daga ranar 13 ga watan Janairu zuwa 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2024 a kasar Cote d'Ivoire kuma kasashe 24 ne za su fafatawa a tsawon sati biyu. Tun zuciyar mu na musamman faɗe kan yara na ɗaukar wani sabon salo a yankin Zandar al'amarin da ke tada hankalin al'umma a yayin shari'a 22 da aka yi 11 dukansu sun shafi batun faɗe kan ƙananan yara. musamman 'yan mata ali keta wakilinmu ya hiranta da kane na bara isa jujin yara kan wannan matsala Uh, kamar yadda ayar doka mai lamba 283 ta kundin hukunta laifuka ta tanada fyaɗe aikata jima'i ne kowane iri da mutum ba tare da amincewarsa ba kamar cikin tilastawa barazana ko shan mata doka ta yi magana da fyaɗe a kan yarinya mai kasa da shekaru goma sha uku ƙaramin yaro duk ɗan adam ne mai kasa da shekaru goma sha takwas a duniya a nan doka ta yi zancen fyaɗe a kan yarinya da bata cika shekaru goma sha uku ba idan hakan ta faru ana cewa an yi wa ƙaramin yaro fyaɗe a shari'ance ƙaramin yaro da bai kai shekaru sha uku ba bai mallaki hankalin kansa ba. Fyaɗe iri nawa ne? Nous avons le viol simple, c'est lorsque le, viol est commis. À quoi faire wanda ke faruwa akan mutum mai shekaru goma sha uku zuwa sama akwai fyaɗe kan ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha uku akwai mummunan fyaɗe shine wanda ayar doka mai lamba da biyar ta yi magana a kansa shine misali ma'aifi ya yi wa 'yarsa fyaɗe ko kuma malamin makaranta ya yi wa ɗalibarsa fyaɗe ko kuma aka yi wa wani mutum fyaɗe tare da ƙoƙarin wasu shine doka ta kira mummunan fyaɗe Ça, c'est que la loi qualifie de viol aggravé. Wani irin hukunci doka ta tanada ga wanda ya aikata fyaɗe? Viol sample e reprimé Fyaɗe da aka yi wa mutum mai shekaru goma sha uku zuwa sama layin farko na ayar doka malama hudu ya tanadi hukuncin ɗauri na shekaru goma zuwa shekaru ashirin ga wanda ya aikata shi wanda yi wa ƴar ƙasa da shekaru goma sha uku fyaɗe layi na biyu na ayar doka mai lamba hudu ya tanada masa hukuncin ɗauri gidan kaso na shekaru goma sha biyar zuwa talatin shi kuma wanda ya aikata mummunan fyaɗe doka ta tanada masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kaso. puni d'une peine d'emprisonnement à vie. A wani mataki ne ake a game da al'amarin na fyaɗe a jihar Zandar? A jihar Zandar al'amarin fyaɗe na da matukar damuwa ko a zaman hukuncin kotun manyan laifuka na baya-bayan nan da aka yi cikin al'amura 22 zuwa 23 da aka yi sha'asu akwai 11 na fyaɗe da suka hada da kusan bakwai na fyaɗe akan kananan yara. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Kai Isa, kai da wannan cutar corona ta sake bulla da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka nima na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.